da zan ji daɗi da zan yi farin ciki da na fi kowa farin ciki a duniya ba na son ki nisa ba na son wani ya wulaƙanta ki bayan ya aure ki wanda yasa na yanke shawara in haɗa ki aure da faris daji kana nufin ni ba 'yarka ba ce ko kuma uncle faiz ne ba kaninka ba faiz uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da shi amma sai dai ke daddy kai ba mahaifina ba ne ku na ga abin da ke shirin fitowa daga bakin ka kenan Amma idan dai haka ne, na shiga uku, ina zan sa kaina a duniya. Mami, ba ke kika haife ni ba ko? Rai kuwa, ba ni na haife ki. ki ne tun kina ƙarama. kaina iyayena suke mama ina son da iyayena me yasa ban rayu da su ba farida ba mu san inda iyayenki suke ba ba mu san inda za mu nemo su kawai baki da wasu iyaye da suka rage miki yanzu fiye da mu babu wani gata a duniya wanda baki samu ba wanda mai iyayen ma ba su samu irin sa za mu ci gaba da kula da ke har tsawon rayuwa ke dai ki rike mu a matsayin iyayen har abada a ina kuka same ni ina so ku faɗa mu ku yi min kwatance zan bu kafa in ce in ci gari gari ƙauye ƙauye in nemo inda iyayena suke ko kuma sun tata kuka yi bani da kowa ko da muka kwatanta miki inda muka same ki ta za ki ga iyayenki ko da za ki shiga duniya tun daga yau har tashin alkiya ba za ki gansu sai da wani kadar na ubangiji ki rungumi kadara ki rungume mu iyaye da Allah Daddy ba kwa sona Mommy ba kwa sona Muna son ki Farida bai kamata ki yanke kauna daga gare mu Da kuna sona da kun damu da abin da ya dame ni To idan dai haka ne, Mommy, in har kuna so in ci gaba da rayuwa, ku bani labarin tarihi na. ‘Ya'ya biyu mata na haifa, Husna da Laura. Na rasa su ne sakamakon ciwon kyanda. Tun daga wannan lokacin idan na samu ciki yake zubewa. alaji Na likita. Tun jiya ya kamata na sanar da kai matsalar da ke tattare da matarka. Amma sakamakon yanayin da na ganka ciki jiya shi yasa ban gaya maka ba. A gaskiya yawan bari da matarka take samu ya sa ta samu matsala a mahaifarta. Yanzu likita yanzu me abin yanzu Allah. To gaskiya matarka ba za ta taɓa iya ɗaukan ciki ba. don koda ta ɗauka ma ba zai zauna a cikin likita kana nufin ka gaya mun cewa mata ta ta dina haihuwa kenan na fi son kwanciyar hankali zaman lafiya sama da 'ya'ya a gidan nan me ka ce alhaji Ban ji ba fa. Hakika, wanzuwar zaman lafiya da kwanciyar hankali a gidan nan zan rayu babu yaya. Alhaji, kana buƙatar ‘ya'ya. Ni na yadda ka yi aure domin ka samu ‘ya'ya. Ba zan taɓa haɗaki ki da wata ba, in hakina numfashi a duwar ƙasa. bai kamata ka faɗa haka alhaji me yasa ba za ka yi koyi da sunan ma'aiki ba da yake cewa ku yi aure don ku hayayyafa in alfahari da ku ranar ƙarshe wannan kaddara ce mai girma allah ya jarabce mu da kaddara mai bakanta zuciya wa iyazu billahi kada rashin tawakkali ya makantar da zuciyarka ya kai ka ga kauciya hanya ubangiji baya bakanta ran bawansa face ya jarrabe shi kuna ga don kun yi imani ba zan jarabce ku ba na jarabci na bayan ku kafin ku don Allah bar wannan hirar mu shiga wata a alhaji usman matsalar nawa ba ta gare ka bane daga matar ka ne kuma ita ta amince da kai a wannan ni kuma ban ga dalilin da zai saka sai ba to to Allah naji na kuma gode mu bar hirar nan Allah mu ci gaba da wata kawai ne abin da na nema kenan gare ka to shikenan sai da za ka fita yanzu na tuna da akwai wata shawara da za mu to to to shawara ce kuma me zai hana mu je gidan marayu mu ɗauko jinjiri ko jinjira mu rene su ko ma samu lada hajiya kenan wato Allah baki wani ilimi yadda za ki shawo hankalin mutane to babu wani abu na ji daɗin wannan shawarar zan yi shawara duk abin da na yanke zan sanar da ke sai ka dawo alaikiya musulun mahaifiyata na yi farin ciki allah ya raya ta amma alhaji saboda kunya ba zan rinka kiranta da sunan ba zan rinka kiranta da farida to ai wani al'adar ku ce kun saba ga sunan yarinya ko sunan yaro su kula kiran shi da sunan da Allah ya raya ta Allah ya sa ba da ce Qur'ani ce. Amin. Allah ya sa yo Allah na na shiga uku yanzu ni tsintacciya ce watakila ma ba ta hanyar aure aka samo ni ba <laughs> wayo ina zan sa kaina ina zan saka rayuwata kai cona me yasa mahaifiyata ba ta kashe ni ba tunda ba ta so na ba ta damu da ni ba me yasa ta banna a raye ki dina faɗin haka kar ki zargi mahaifiyarki ko ki kalubalance ta bayan da za a yi mutum ya faɗa ya ce ba ya san ki kaddara cewa ke ya ci daga Allah kuma haka Allah yake saki da ki na gode daji momi na gode da irin ɗawainiyar tawa da kuka ɗauka Allah ya sa shi ne sanadiyar shiga aljannar ku amin ke kuma ina roƙon ki kar ki sa wannan abin a zuciyarki insha Allah Allah ba zan taɓa mantawa da kaina ba uncle faiz takaicin wannan mummunar ƙaddara da ta faɗa min shi yake damun zuciyata kuma ba zai daina ba har ƙarshen rayuwata hasali wataƙila ma ya zama sanadiyar mutuwata ba da uwa ba da uba watakila ma in aka zurfafa bincike sai a samu ba ta hanyar sunna aka haife ni ba kaga kuwa bani da ikon da zan yi tutiya da alfahari kamar yadda masu iyaye suke yi domin kuwa bani da asali asali na ba irin na mutanen da za su yi tutiya ba ne asali na ma kwata-kwata <laughs> ba su da yawa a cikin duniya farida ashe ba za ki imani da kaddara fara ko baka ba ba za ki imani da kaddara mai kyau ko mara kyau ba haba farida me yasa ke aibata asalinki bai kamata ki ringa aibata asalin ki ba haka Allah ya tsara miki saboda kowane dan adam akwai yadda Allah ke tsara masa rayuwarsa da yadda yake zuwa duniya da yadda kuma zai koma ga lahirarsa me yasa ne kin kasance a haka ba shi ke nuna ba ki da kyakkyawan sakamako a lahira ba ba kya tunanin idan kin bi ubangijinki sau da kafa za ki je ki samu kyakkyawan sakamako mai kyau a lahira hari dah